jamusayin sashen hausa na rediyo faransa rfi barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni hawa kabir kamar yadda yake cikin tsari kowane irin fim baya samuwa sai an rubuta labarinsa a rubuce kuma a tsara shi yadda zai zo wa dan wasa da darakta da saukin fahimta wannan rubutun labari shi ake cewa script writing mai rubutawa kuma script writer to ko menene mahimmancin rubutun labarin fim kuma idan fim ya zo da matsala laifin waye mai rubutu ne ko darakta muhammad sabo abubakar shahararre ne kuma fitaccen marubucin labari tun zamanin su baba kasim yaro cikin wasansu na dandali ko da yake waka a bakin mai ita ta fi daɗi malam bismillah na fara wannan rubuce-rubuce tun kafin in shiga gidan aikin talabijin 1979 a sannan ina aiki da ahmad bello university center for nigerian cultural studies a lokacin nan mai gidana shine alhaji kasimu yaro wanda muna aiki muna yin drama ne lokacin na dabe to a sannan in ya tashi sai tafi wani waje sai ya kira ni sai ya bani labari yana matsayin yana bani labari ba wai na ce min jihar Gutsiri bane a'a sai ya kira ni yana kira na lokacin dattijo sai ce dattijo tijo ka ce sai ya bani labari sai ce wata mace ce da mijinta kaza kaza ya kasance in ya bani labarin na zama so excited na ji daɗi da labarin sai in ce kai alaji musamman wasu tambayoyi a ciki so bayan ya gama bani labari sai ya ce to ka je ku je ku je ku je ku yi rehearsal da kai da yan uwanka ka ba su wannan labarin kuma ka ba kowa role a jihar Hassan ta inda na fara fahimtar yadda zan iya rubutu kenan. kenan ma kana dan taba acting din. kwarai da gaske ba taba ba ina acting to da nazo 1979 nazo na shiga yakin talabijin dan kafin nan mun yi first 1977 a wannan lokacin to bayan wannan sai na bar center for nigerian culture da biyu na yi diploma dina sai na kama aiki a nigerian television authority to tun daga nan da na fara rubuta script ban daina ba har sai da na bar aiki a lokacin kuma ina rubuta script duk sati ina rubuta script guda biyu daya na drama daya na kwaikwayo na comedy shine wasa na dariya na barkwanci yawa to duk ni nake rubuta su kuma duka ni ne producer nasu so script din su kuma ni nake rubuta kuma na samu takaddar yabo daga Nigerian Television Authority wajen daidai kamar sau uku haka kenan muna iya cewa da ba fagen da baka kana rubuta na TV na radio da kuma na fina-finai wanne ne ka fi kwarewa akai to kuma in ce ya fi tsaya maka a rai to a kin san shi script wani abu ne kamar a ce mutum ne da matarsa waje ta yi ciki kullum kana sha'awar cewa me za ta haifar maka mace ko namiji saboda haka a kullum ni tunani na shine idan labari ya zo min kawai zan zana a rubuta shi amma yawanci nakan tsara shi ne akan rubutu na akan na fina-finai haka wanda dai aka fi gani da ido wanda aka fi gani shine yawanci idan ban fiye damuwa da eh, script na rediyo ba dan shi script na rediyo bai zama so popular da mutane suka damu da shi ba in ba dai musamman wasu kaman irin agencies ngo suke zuwa su nema su ci a musu rubutun script akan wani abu haka ba to bai da farin jinin na fina-finai to saboda ka shi sa na fi raja a kan rubutun labarai wanda yake yake da alaka da yanayin rayuwa ta yau da kullun dan adam zamantakewa zaman aure yanayin rayuwa ta yau da kullun rashi da samu da sauransu to wannan shine saboda ina jin daɗi dalilin da yasa kuma nake sha'awar rubuta wannan da ni mutum ne wanda nake so in yi walwala in faɗa abin da raina yake so to wannan shi na ga wani salo ne hanya ce wacce yake a nan zan iya in yi expression in faɗa abin da nake so haka al'umma su ɗauka wannan haka yake to da yake yanzu kuma zamani ya sa abubuwa sun canza an koma video um, kamar duniyan fina-finan hausa sai kuma ga wasu na tasowa su ma suna rubutun nan irin su malam sani ko da kiran su shi ma ya dan gabatar da masu rawar sunan shi ya kuma gaya mana sha'awar da ta kai shi ga wannan fage a ah, jama'a assalamu alaikum sunana muhammad sani ibrahim tsiga wanda jama'a suka fi sani da suna dan gwari na hausa fim dan gwari dan bori <laughs> ko ba shi bane shi abin da ke gani kenan fim din ke gani ai eh, haka to ni gaskiya eh, abin da ya ja ra'ayina ga rubutun labari na hausa fim abu ɗaya ne don na ga kusan duk abin da za a yi a cikin fina-finai sako ne ake son miƙawa wani wuri to in ke ga har fim bai kai sako ba to an yi shi da son zuciya ta wani bangare ne to amma abin da dai gundarin labari yake badawa kana so ka faɗakar da wani abu to in ka taho da shi zaka sa salon yadda labarin yake daga farko sai ka ɗauke shi da nishaɗantarwa idan nishaɗi ya ɗauki jama'a to garin kallon wannan nishaɗin sai ka shigar da sakon ka yadda kake so to ni kaina abin da ya bani sha'awan a lokacin da nake wasan daɓe muna da wata ƙungiya da ta abubakar imam to sai aka samu akwai wasu yara da suke yan ah, bariki ne to sai aka zo a kawo labarin wata yarinya mahaifiyarta ta aiko a kirata sai ta ki zuwa su ba yan nan ba ne yan wurin jos jos din nan ne to da bata je ba sai mahaifiyarta biyo ta to wannan biyo wanda ta yi mata sai yar ta ɓoye take cewa a gaya mata ba ta nan to nan sai ya ƙara samun tunanin cewa me yasa har a ce a rayuwa za a iya samun wanda ba zai so haɗa ido da mahaifin shi ba saboda son zuciyan wani abu da yake ra'ayi ko kuma kila mahaifan ne suka mai wani abu na son su har ta kawo ga haka to sai na ga cewa idan zan rika rubuta labari zan rika kawo irin wa'annan abubuwan in aka yi haka yawwa faɗakarwa in kai haka bai dace ba kuma abin da eh, yan uwana wasu nake jan hankalin marubuta akan so a sa ga abin da ya faru ko kuma a ɗa ya yi ma mahaifinsa gatsali amma ba za a nuna meye makomar wannan abin da ya yi ba to gashi da yarinyar da ka gani din kasancewa addinance wannan bata kyauta ba bata kyauta ba ko a al'adance ma ko a al'adance ma duk da yake ya za a ka isar da sako yawwa ka cewa maka rinka rubutu yawwa to a matsayin mu na yan drama a wannan lokacin sai na shirya wata drama wanda yake sai na sa labarin kai da halinka sai muka zo muka yi drama sakamakon wannan drama yarinyar da ita da yan uwanta sai suka zo suka kawo ƙara wajen shugabanninmu ina da darakta eh, Allah ya mai rasuwa eh, mutaka zubar surajir da shi ma mahaifin nashi ya rasu eh, wannan satin Allah ya gafarta musu sai suka kawo kara na wai ya za a yi ni in zo rika zagin sa a cikin drama sai aka ce ai ba zagi ba ne me ya faru da gaske ne wannan abin ya faru sai aini na ji labarin mamanta ta zo ta ɓuya bata yadda maman ta ganta ba dan za a mai da ita gida shi ne ce to abin da kika yi mai kyau ne ko mara kyau sai ta ce eh, ita ta san ba mai kyau bane ce to abin da kika yi ne ya sa shi rubuta labari dan ya nuna ma duniya ba abu mai kyau kika yi ba to daga wannan kuma wannan diraman ita ta ja sanadiyan gaba ɗaya suka tashi da su da yan uwansu har suka ɗauki wani mutum ma da suke ganin kamar lokacin da mahaifiyan ta zo wurin shi ta sauka har ta kwana suka ɗauki ɗauke shi da cewa da Allah ya raka su gida domin aje a ba mahaifiyanta haƙuri sakamakon diraman da muka yi domin ka nuna wannan abin ga kuma makomarsa yawwa za ta iya lalacewa nan gaba ko wani abu ya same ta mhm. dole kuma gurin iyayen za ta to abin da na zo na rubuta labarin sai muka sa wacce muka dora ma alhakin cewa uwarta ta zo neman ta bata same ta ba uwan na tafiya sai aka ce ki zo ki zo mu tafi ta wuce to tsallako titinan da za ta sai mota ta kaɗe ta sai ta karaya bakwai to shine wannan abin ya yi mata zafi wai tana tunanin ita da taima ta haka shin hakan ko ba zai iya kasancewa da ita ba tabbas zai iya to shine to daga wannan lokacin ne sai abin ya ƙara shiga raina in sa faɗakarwa in sa nishaɗantarwa wani labarin ma in ya taho sai ga ana zagin a cika wannan marubucin labari mai kaza to abubuwan da suka zamana kin san waɗanda suka yi suna akan abu su ake nema ba waɗanda suka kware akan abu ba kamar da wanne fim da wanne fim ka rubuta labaransu to akwai labarai kamar guda hudu wanda ni na rubuta su ni na yi din ɗinsu a hausa fim e, akwai labarin fim dina gwari-gwari e, ni na rubuta shi da hannuna akwai kuma ah, ah, waye barawo akwai ah, kyautar ɓoye wanda muka yi da ni da ibro da tahir fage mm. akwai kagir masana'a eh. yauwa to wannan kusan wannan labarai ne wa'inda ni na rubuta su a kamar guda biyu daga cikinsu kaman gwari-gwari da waye barawo da kyautar ɓoye ni ne daraktin ɗinsu wancan ne wanda aka samu wani darakta daban na ce mai ga da nake so labarin ya tunda ina ciki idan ma na ga za a karkace zan ce ba haka bane haka ne amma da yake kuma sana'ar dai ga yadda take ta bakin mutane sukan ce ai hausa fim na mata ne da 'ya'yansu kenan ba ruwan magidanta a ciki in ka ga har magidanci ya zauna yana kallo to akwai wani abin ban dariya a ciki har ake nuna ciwon kamar yanzu ma duniya camama ta fi karbuwa a harka fina-finai ko masu rubuta labari mai gaske wannan lamari wato komedi abin da ya sa tafi kasuwa ai ba kowa ne ma yake komedi ba ba kowane dan wasa ne komediyan ba shi komedi wani abu ne wanda yake an haifi mutum da shi abin da zan yi yau ya ba wani dariya ke in kika yi shi sai ki ba wani haushi amma duk mutumin da Allah ya yi shi da cewar ya iya komedi to da wuya wani ya kwaikwaye shi don wani special talent ne wanda aka haifi mutum da shi yanzu zan iya rubuta script kamar goma kuma disk din na goma a cikin kwana guda zan iya samun duk wanda ya sayi man acting din su amma yanzu idan misali ina son rubuta comedy guda ɗaya tag da farko abin da zan fara yi ba labarin ma zan yi tunani tukunna ba ah, wanda zai tsaya madalla su waye ma tukunna nake so wanda za su iya sayi min abin da nake so in gane to saboda haka yana da wahala ka samu kai comedy so idan kai comedy quality na comedy guda ɗaya kusan yafi quality na drama guda biyar shi yasa yau idan aka yi komedi kika samu komediyan masu kyau wanda suka iya za su isar da sako su isar da ban dariya yadda mutane za su nishadantu da abubuwan da suke yi to ya fi wahala akan kai ka rubuta script na na film kuma ba kowane ma mai rubutu yake rubuta komedi ba sai wanda dama can shi ma komediyan ne ya san yadda zai tsara ya san su waye za su yi masa plan din wani role ne to sannan idan kai sai ka ga ka samu dacewa to shi yasa yau gajiyar da irin wannan al'adar da yanzu mutane ba sa ma'amala da ita shi yasa yanzu sai aka fada dawowa comedy din shi yasa ke gani a kalla kawai ayi dariya yawwa. amma ko bana gurin ba matsala ba matsala kuma in aka comedy zaka a cikin comedy zaka isar da sako ba wai kawai ayi dariya bane abin da yasa mutane sai gani kamar abin dariya ne saboda eh, shi comedian zai jawo hankalinka ne da raha da walwala kana jin daɗi sai ya shigo to wasu mutane sai su eh, raja'a da wannan bandariyar sai su manta da cewar akwai ma saƙon da ake so a isar a cikin wannan wasa. ya fahimta to saboda haka shi komedi ya fi jan hankalin mutane wanda yake da babba da tsoho da yaro kowa zai iya zauna ya kallo kuma ba a tsarin aikin mutum zai iya kawo maka labari ko kai ka kirkiro da kanka malam sani eh mutum zai iya kawo maka labari zan iya rubuta labari in kai wurin producer in ce ka gan shi ka karanta ka ji in ya je ya mai ya siya yanzu ba a neman waɗanda suka rubuta labari an fi producer ya fi cewa wane rubuta min labari akan wane da wane kin gane to marubuci in har zai kirkiri labari akan wane da wane za ki ga sakon da zai kai bai kai wanda za a zauna a yi tunaninsa a rubuta labarin yan fim din daga part 1 zuwa part 3 za ka rubuta ka rubuta shi ka aje shi ka san message din da yake ciki a ce producer ya buga ma marubuci da Allah kana da wani labari mai kyau zai ce eh akwai labari na sa mai lakabi da kaza amma yana ba da sako ne akan kaza to a matsayinka na kai wanda ka rubuta wa da wa kake ganin za su iya yin aikin fim ne ce to ka gani dai a cikin labarin akwai wani kaza wani nan ina gama ba wani shi zai iya shi marubuci idan marubucin yana da alaka da yan fim saboda an ce akwai har matan auren da suke rubutu suna daga cikin gidansu kaga ba lalle bane kuma san halayen yan fim idan eh, marubuci gaskiya in ya rubuta labarinsa zai iya tunanin cewa saboda in kai marubuci ai kana kallon fina-finai ko da baka halaka da su ko macen da take cikin gida in dai har za ta yi tunanin rubuta labarin fim ta san yan fina finai in aka shawarce ta wa da wa za su za ta ce kaman wani din nan mai rigima a bawa ne kuma kai kanka in ka zo in dai aikin ka ne sana'a ka ce aka zo aka zube ma kamar kafinta ne yanzu ka kawo jan katako da farin katako kana son a rabta ka ce wanne zai fi kwari kafinta shi zai gaya ma wannan ga eh, ga matsalar shi zai iya kai shekara kaza amma sar zai kama shi amma jako an aka sa in ya bushe sar baya huda shi kin gane yawo to kin ga ai kai gidanka ne mm. to me yasa ka shawarci kafinta saboda shi sana'ar shi ce to kin ga marubuci shi in ya rubuta ya mika ma ka bashi abin sadakar shi idan ka je kayi da kyau yayi kasuwa kai ka jiyo in ba ka yi da kyau ya yi kasuwa ba shi dai ba zai ma bi ka inda kake aikin ba in ya gada amma akwai marubutan da har inda ake yin fim din suke zuwa su tsaya in an sa location na sati ɗaya suna tsaye a wurin da zaran aka zo za a yi wani abu ba daidai ba zai ce darakta zo mana a haka labarin yawon kuma wannan da kasa ba zai iya yin abin da na rubuta ba to su ne aikin su yake dan yin kyau idan kika lura wani labarin zaki ga an samu farkon shi mm. an samu tsakiya amma ba za a samu karshe ba akwai labarin da yake zuwa akwai farkon shi ba a gane me ake yi ba daga tsakiya zuwa karshe ne ake gane me ake yi akwai labarin da yake zuwa da farkon da karshen da tsakiyan duk yana bada ma'ana sannan ganin cewa fim din yayi suna yayi kasuwa sai a ce za a kirkiri na hudu to wurin kirkirar na hudun nan da na biyar sai a zo a rasa kan gane kan abin da labarin yake sai a ce wannan labarin ya cika tsawo yawwa to a da gaba ɗaya ba a san yin labari one and two ba guda ɗaya in kai shi nan sakon nan ya fita to ka ƙara komawa kai tunaninka akan wani daban kuma to har aka zo ana yin na ɗaya da na biyu to har ya kai na uku har na hudu yanzu har na biyar da na shida ana samu to inda a ce abin yana neman haɗin kai kin san duka basirar mutum idan ya zauna ya zuba ta akwai wanda in ka rubuta labari ka kira wani ka ce zo mu karanta zai ce kai amma nan wurin da kaza ka sa kai da kanka kuma zaka ga e eh, din haka ne wani kuma idan ya ce ma nan wurin me yasa kasa haka sai ka ce ai ga dalili shi wanda ya kawo gyaran sai ya ga e kana da raki idan wani ban ana kallo kullum shi mai kallo so yake da an yi kuskure ɗaya ce ai laifin darakta ne wani ya ce ai laifin wanda ya bada labari ne to me kake gani malam muhammad wato shi labari kai da ka rubuta labari zaka kare labarinka kana da hujjoji kwakwara wanda yake kana so za ku zauna dama da kai da wanda producer producer shine wanda zai sai labarinka ya je nemi director sai ka nuna masa cato gashi gashi gashi karanta labarin yayi maka idan ya ce yayi masa ka yadda akan haka yi eh, akwai eh, script writer mai rubuta labari zai ce to shi ba baya so a canja labarin nan dan idan ka canja kamar ka cire fila ne a cikin yanayin gini ka yadda da hakan ya ce iya eh, da haka sai a ɗauki story labarin nan sai a ba director shi director aikinsa shine ya translating din wannan labarin into reality wato zahiri abinda dan kalo zai gani da idanunsa aikin director kenan so shi darakta duk da ne ka ga yadda ka rubuta labarinka shi kuma zai sa hikimarsa da basirarsa ya shirya ta yadda ɗan kallo zai kalla ya kayatar da shi amma ba tare da ya kauce akan labarin naka ba. kuma za a samu kuskure ba wa laifin waye. shi kuskure yana da fanni da yawa akwai dole zai kasance ta fuskar darakta ne don me don shi script writer mai rubuce ya riga ya rubuta baka labari ya baka so zancen kuskure a nan bai taso ba to amma baka ganin cewa shi script writer shi ma yana da nashi laifin me yasa ya zauna a gida bai bi ba kamar yadda malam sani ya ce ya kamata a ce ana bi eh ba lalle bane ya bi to nan ko ba ba marubuci ne ya saka ba saboda haka dai a takaice dai laifin director laifin director da an samu kuskure a film laifin laifin director ne domin shi zai ce ayi shi ya ce a bari eh. shi zai abin ya gani bai ba in ma mm. ba ba zai iya zuwa ya tuntubi shi producer ce ta to yanzu mai shawarar ku ga marubuta yan uwanku malam sani wanda yake marubuci ne ya san kan labari sira abin da za ta rubuta tunaninta daban abin da kuma wasu za su hanga daban kuma duk abin da za ka yi a rubutun abin da muka rasa a film industry ko in ce a kaniwood addini da al'ada muna yawan sakin su a rubutun labari duk abin da zaka yi inda ka tsara mutuncin addinin ka da al'adar ka to duk abin da ka sa a ciki daga baya ne muna yin aran al'ada muna yin aran addini domin duk abin da ka saki al'adar ka sai ka ka taba addini tunda akwai irin shigar da a addini bai yadda mace ta yi shi to a fina-finai wasu sukan yi to mafi akasari za ki ga har al'adan tana ɗaukan mata sai a ce zan je in yi ɗinkin wance kuma a fim aka gani ko za a yi ɗaurin wance ɗaurin kallabin wance hatta maza ma sukan ɗauki ɗabi'a zan yi askin wane ko kuma zan yi dressing ɗin wane wanda in an zo an matsa an taru ko da ana wani workshop ko conference haka za a ce ai hausa fim. to madalla malam muhammad sabo ko da ke kai shawarar ka ga mata marubuta ne duk matar da ta zauna a gidan mijinta ba wani namijin da sai ya duba mata ma labari tunda ai ta san abin da take halin da take ciki kuma ku mata kuna transmission fiye da mu maza yanzu mata in suka haɗu su uku ko hudu ko biyar sai kowace sai sun kara karaɗe labarin gidan kowace daga cikinsu wani al'amari ne wanda mu riga mun sani kin san yadda wacce take zaune a gidanta da mijinta da iyayen mijinta ke kin ji abin da yake faruwa ai uwar mijin wance kaza kaza ta zo ta sa ana neman a kashe aurenta wance ma yaya wance a an kashe aurenta ai uwar mijin ba ta santa ai kaza kaza kaza kaza duk kuma rashin hakuri ne rashin fahimta kin gane wasu abubuwan da su matan suka sani a cikin gidan mazajensu wani namijin ma ba zai iya baka ba a san haka ba saboda haka babu wani kyakkyawan malami wanda ya wuce experience abin da ka ɗanɗane shi ka fi saninsa amma sai ka ga mace tana gidan miji tana rubuta labari akan yadda ake rawa a cikin fulawa ana soyayya fulawa ana soyayya ana kaɗe kaɗe ana raye-raye in kika tambaye ta ke kin yi wannan sadda kike waje ba ta yi ba to wannan shi ne shawar da kawai zan ba mata saboda mu marubuta mu ne muke jan akalar al'umma da canja tunani da tusawa al'umma irin ra'ayi da sanin ya kamata akan ake tafiya haka saboda abin da ya sa yanzu fina-finai suka yi karfi fiye da rubuce-rubuce sai ka yi rubutu a littafi yau ka bari mutane ba sa karantawa yawwa to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya